Hai Hanya hai Jendala Bahasa Pernipah tara da muke ciki a wannan shekarar ba su kawo sisin kwabo ba an saka shi a lalita gwamnati tarayya an raba wa wannan three tiers of government din gwamnatocin likimoniya ce ta koya mana yin antifati domin sun zaɓi ɗan pdp a takarar ƙiri da bebeji Kano ta kudu kuwa ai mun ɗaga masa wonin Kat last Kat check and report back to home kuma ya handin over da kawun Allah yadda nakan musu adalci in ce mutum ya yi shekaru akan kujera ba a cewa bai yi komai ba sai dai a ce bai yi abin da ake tsammani ba. Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana lana wannan lokaci. Mai sauraro Assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa ke cewa barkanmu da wannan lokaci. Kana kuma sannunmu da sace kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala. Shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama motar ga ci gaban demokradiyyar kasar nan. Baya da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki. Karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. A daidai lokacin da kiraye-kiraye ke ƙara yawaita cewa tilas ne gwamnati ta rage yawan kuɗin da take kashewa wajen gudanar da al'amuranta domin kaucewa fadawa matsalar tattalin arziki da tsananin cin bashi da gwamnatin tarayya ke yawan yi yanzu haka wasu rahotanni sun bayyana cewa kamfanin mai na nnpc ya kashe naira miliyan dubu goma sha uku wajen kwalam da makulashe a cikin shekara biyu kacal sannan kuma a daidai lokacin ne kamfanin ya kashe naira miliyan dubu ashirin wajen yin wayar tarho tsakanin ma'aikatansa da kuma waɗanda ke mu'amala da shi kamfanin nnpc din ne dai ya wallafa wannan bayani a shafinsa na intanet na shekara shekara ta 2021 sai dai bayanin ya fitar da rudani da kuma tambayoyin da suke buƙatar amsoshinsu da dama rahoton ya ƙara tabbatar da cewa kayan rubutu da kamfanin ya siya da suka haɗa da birika da littattafai da dangoginsu sun laƙume naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari tara sai kuma fannin tsaro na kamfanin da ya laƙume naira miliyan dubu bakwai yayin da kuma kamfanin ya bayar da horo ga ma'aikatan kamfanin wanda horon ya laƙume kuɗi naira miliyan dubu goma sha biyu yayin da sabbin ma'aikata suka rabota da miliyan ɗari uku da tamanin da takwas sai kuma tafiye-tafiye da kamfanin ya kashe naira miliyan dubu sha biyar inda kuma kamfanin ya sake kashe naira miliyan dubu arba'in kan al'amuran shari'a da sauran ayyukan ƙwararru yayin da kuma har ila yau kamfanin ya kashe naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari bakwai na kuɗin haya duka waɗannan kuɗin kamfanin ya kashe su ne a shekara biyu kacal to sai dai kamfanin ya ce a shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya, ya samu ribar naira biliyan ɗari shida da da saba'in hudu. sabanin ribar da ya samu a shekarar ashirin ta naira biliyan bakwai to sai dai babban abin da ya fi damun al'ummar ƙasar nan shine shin idan aka yi la'akari da kuɗin da kamfanin ke kashewa a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Tambayar kenan da muka mika ta ga Honorable Amanin Lahi Ahmad Muhammad masani a harkokin mai da kuma abubuwan da suka shafi ƙasa. Yau shekara bakwai kenan inda cin hanci da rashawa ya katutu a ƙasar nan kuma suka rugurguza mana tattalin arzikin mu wuri uku ne kullum ina faɗa maka. NNPC na faɗa maka da waɗannan oil companies sannan Central Bank da Commercial Bank sannan na faɗa maka kullum MDS da BPP su suka taru suka rugurguza mana tattalin arziki musamman a shekara bakwai yanzu irin waɗannan maƙudan kuɗi ko kuma kuɗi da ka ambato malala gashin tunkiya ina misali kwalliya ta biya kuɗin sabulu misali a ce sun ɗebi irin waɗannan mahaukatan kuɗi ko ba gane ba wanda ba za su kirgu ba sun biya kuɗin waya sun yi entertainment yanzu ka faɗa mun misali yau a shekara bakwai wani abu NNPC kwaya ɗaya wanda ta kawo ya haɓaka tattalin arzikin ƙasar nan yanzu in ka ɗauka da shekara bakwai da suka zo sun durƙusar da matatun man nan guda hudu sannan ina faɗa maka sun shigo da mai ko ba gane ba wanda ake lissafin dokin rana da matacce da raye yau sun biya tallafi wanda ake lissafin dokin rana da matacce da raye yau ina faɗa a baka a wata tara da muke ciki a wannan shekarar ba su kawo sisin kwabo ba an saka shi a lalita gwamnati tarayya an raba wa wanda three tiers of government din wanda ma zai taɓa gwamnatin ko kuma ya taɓa ma rayuwar talakawa to kaga babu shi shine ji yanzu yan rufa'i yana cewa in dai ba a yi maganin NNPC din nan ba to ana tana tabbatarwa za ta rusa ƙasar nan baki ɗaya kuma abin da nake ta faɗa maka kenan in ka duba misali yau sace-sacen man nan da ake yanzu in wata ƙasar ne na faɗa maka ya kamata a ce da ministan na faɗa maka da GMD da makarrabansu irin su tuni sun baka kujerunsu yanzu ina faɗa maka akan dala miliyan biyar shugaban ƙasar brazil ta sauka ta bar kujerarta kwanan nan a chadi akan dala miliyan biyar shi ma kamar a ce gmd ɗinsu ya kujerar kujerarsa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kar ka manta na faɗa maka babban ministan man nan shine shugaban ƙasa muhammadu buhari saboda haka nnpc ta zama gwamnati cin gwamnati sun riga sun yi ƙarfi honorable amanullahi ahmad muhammad kenan wanda kuma har yanzu kafafen yada labarai ke ci gaba da bankaɗo yadda ake kashe kuɗi a gwamnatin gwamnatin jam'iyyar APC da ke mulkin wannan ƙasa. Jaridar intanet ta Solis Base ta rawaito yadda aka yi watsi da wani aiki na naira miliyan casa'in a Gashuwa da ke karamar hukumar Bade a jihar Yobe. Aikin da ma'aikatar ruwa ta bayar na aikin samar da ruwa cikin tallafin nan na COVID-19 an yi watsi da shi a mazaɓar shugaban majalisar dattawa sanata Ahmad Lawan wanda kuma aikin tun da fara an kulle yarjejeniya cewa za a kammala shi ne a kwanaki ɗari da ashirin, amma sai da aikin ya shafe shekaru biyu ba tare da an waiwaye shi ba. Lamarin da ta sa filin da za a ayyukan ya cika da ciyayi. Irin waɗannan matsaloli jarida suka yi katutu ne dai suke sawa ana sukar gwamnatin da yin sakaci tare da watsi da ayyukan da al'umma ke bukata. Sai dai ministan yaɗa labarai Mr. Lai Muhammad ya ce tarihi ba zai manta da shugaban kasa Muhammadu Buhari ba duk kuwa da furucin yan gaza gani da ke kokarin fito da na kasan gwamnatin shugaba Buharin. Lai ya jaddada yadda gwamnatin Buhari ta gudanar da ayyuka manya a faɗin ƙasar nan tare da tallafar 'yan Najeriya a yanayin da suke ciki na matsalar tattalin arziki. A baya bayan nan ne dai shugaba Buhari ya yi korafi cewa ya gudanar da ayyuka masu tarin yawa a kowane lungu da saƙo Na faɗin Najeriya amma waɗanda suke tare da shi ba sa shelanta wa al'ummar Najeriya irin ayyukan da ya gudanar lamarin da ya jawo 'yan ƙasa ke kallon gwamnatin tasa a matsayin gwamnati mai ɗumama kujera ba tare da yin ayyukan a zo a gani ba. To wannan kenan. Mu dawo sauran batutuwa na siyasa a nan jihar Kano musamman ma da jam'iyyu ke kara daura damara na tunkarar zaben 2023 afta fara dai za mu fara ne da lekawa jam'iyyar PDP da muka samu bakuncin Abdullahi Iyo Wafa wanda ya shigo yana cewa tallafawa wani rabin Shaban Ibrahim Sharaɗa a matsayin ɗan takarar gwamnan Kano shine mafita fotifo local gamma ba 484 maza da mata yara da manya dattijai da dattijuwa ya kamata a duba baya lokacin da mai girma janar badamasi babangida mulki kasar nan da janar muhammadu buhari da su janar murigayi sani abacha da su gwamna tsohon gwamnan jihar kano rimi duk idan aka duba sanda suka gwamnatocinsu suna matasa 'yan shekara talatin da wani abu babu wanda kai 40 years a cikinsu da wannan nake kira yanzu zamani ya canza ilimi matasa ne uwa uba kuɗi da mulki ya koma hannun matasa ba kowa nake tura sakon nan ba ya kamata al'ummar jihar Kano su gane wa ya kamata su zaba a zaben gwamnan nan da yake zuwa na 2023 ga dan baiwa malami matashi mai ilimin addini mai ilimin zamani shine malam Sha'aban Ibrahim Sharada ba dan komai ba al'ummar jihar Kano ku duba gwamnatin likimoniya din nan yanda ta jefa al'ummar jihar Kano a cikin wani yanayi amma wai gabanin nan misali Sha'aban Sharada dama dan jam'iyyar ka ne ta PDP to ai ina gaya ma mu ni ba ina gaya ma fa memba ne ni ne PRO CEO din kungiyar PDP kundin kaza ina da ina jam'iyyar ka ta PDP ba ta da dan takara tana da dan takara gashi nan a Atiku Abubakar shugaban kasa ga dan takara a gwamnan Kano a gwamna muna ga ma cancanta zami ni yau in da na ga wanda ya fushi a banki kana so ka ce jam'iyyar ka za ka yi wa antifati kenan Alhaji wannan ka'ida ne gwamnatocin likimoniya ce ta koya mana yin antifati domin sun zabi dan PDP a takarar kiri da bebeji saboda haka dole in zabi shi a Ibrahim Sharada idan da wanda ya bi shi ja'in wallahi tallahi ba zan zabi shi a wannan kundin kaza zami akwai tsakuwa akwai kaca akwai kwalba akwai langa-langa dole mu cancanta yanzu ka ce Musa ina su ko bai cancanta ya zama dan majalisar tare a kura mu dori garin malam ba a ina zaka zabi jami'ar ki kawai mu a PDP a Tiku Abubakar kawai muke shine mafita ADP a Kano birni da kauye Potipo local gam Alhaji wake mu magana kai marmari na gaya ma yau unta wanda ya a ban Ibrahim Sharada cancanta da gogewa a mulkin gwamnatin jihar Kano wallahi ja'in shi zan zaba anya ba a ce wannan kamar raba kafa bace duk inda ta fadi shani alhaji sha'aban ibrahim sharaɗa shine amsa maza da mata sha'aban ibrahim sharaɗa babu ana cewa wai abba gida gida shi sha'aban ibrahim sharaɗa ɗaki ɗaki ne wallahi tallahi kuma majalisar mai shayi a daidaita sahu makaranta sha'aban ya zama shine dan baiwa a jihar kano da yadda allah gwamnatin likimoniya ko kinki ko so sha'aban ibrahim sharaɗa shine amsa shi za ku yi handu Oba da mai girma gandujan allah da a 2023 to sai dai abdullahi iyo wafa na waɗannan kalamai ne a gaba da muka samu bakoncin ɗan masanin gaya lawan sofe gaya wanda ke cewa kamata ya shi shi Sha'aban Sharaɗa ya tattare nasa ya nasa ya dawo ya haɗe da abba gida gida na jam'iyyar NNPP domin ta haka ne kaɗai zai samu tsira. wa kanawa albishir musamman 'yan kasuwa musamman 'yan masu makarantar masu karatu ɗalibai da dukkanin sauran al'ummar jihar Kano na zo muku albishir cewa ga nan wani haske ga galimi na alheri ya danno jihar Kano a 2023 domin ga wasu manyan-manyan kebul-kebul ne guda biyu wanda za su ba da wutar lantarki da haske mai kyau a Kano. Na farko dai ga nan abba gida gida positive kebul kenan sannan kuma ga sha'aban ibrahim jarar da negative kebul kagan ka hada positive da negative za ka samu wuta lafiyayya mai kyau mai karfin oms ya fi dubu ma saboda haka a nan muna kira ga mai girma sha'aban sharaɗa da idan ka gama mai ka kan karar da apc gabaki ɗaya a jihar kano domin daman dai rabin mutanen da naka na apc kuma yanzu ka ebe su kuma ka kara gama da basu gane ba allah sa su waye su biyo ka ka zo mu haɗu da mu da abba gida gida da kai a samar da abin alheri a jihar kano domin abin da ya sa duk ra'ayinka da muka gani irin da dr Alhaji Musa samar da ilimi taimakon matasa samar da gurin sana'a koya mutane sana'a, matasa sana'a ɗaukan ma'aikata aikin yi duk irin aikata aikatan da kai a majalisa mu ne maka godiya al'ummar jihar Kano dan kawo ce maganar kin Kano municipal saboda haka anan muna kiran ka ka dawo ka tafi da Dr. Rabi Musa Kwankwaso ka hada da abba gida gida ku jo ne ku zo ku samar da abubuwa mai kwari abu na gaba shine Dr. Gali ka Dr. Gali mu ne maka murna mu ne maka fatan alheri muna tabbatar da cewa irin wannan rangan da kake yi na siyasa ana karbuwa ɗari bisa ɗari ba ma tunanin akwai wani ɗan takara da zai zo da mutum da ke tara mutum hudu ya ba su dubu arba'in dubu ashirin shi zai zo ya karo da mu kowa ya gani a karamar hukumar gali ake yi kowa ya ji labarin albasu gali ake yi kowa ya san ajin gita haɗe gurin da samun ta gurin yin tsaf ta ce ta yi canji wannan kalar gali saboda haka gali mana yanka fatan alheri Kano ta kudu kuwa ai mun ɗaga masa wonin cat last cat check and report back to home kuma ya handin over da kawun Allah ya yarda dan masanin gaya lawan sofe gaya kenan na kwankwasiya mu je ga shugaban kwamitin yaɗa labarai na ƙungiyar gawunan garo a ƙaramar hukumar taroni wato salisu ibrahim kafarma wanda shi ma muka ji shi yana godiya ga dukkan 'yan ƙungiyar da suka tallata jam'iyyar apc tun daga sama har ƙasa domin ganin gawunan garo sun kai ga gaci mun kara jaddada godiya musamman ga shugabanninmu na jiha wanda suka tabbatar da wannan kwamiti namu a ofishin dubuti gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da shi da sa Murtala Salangaro suka ba mu wannan matsayi domin mu jagoranci karamar hukumar Tarauni a wajen bangaren publicity. Wanda sai ya ce wala Allah akwai kalubale da ke gaban jam'iyyar APC musamman a karamar hukumar Tarauni duba da ana ganin kamar har yanzu akwai wannan batun na gida-gida. Ya za ku yi da wannan batun? Ai magana gida-gida yanzu mun dinke shi. Godiya ta musamman da nake so in yi shi ne ta Kabiru Muhammad wanda shine mutum na farko kwamishina na special duties na komai da ruwanka wanda a jiyan nan ma shi ya karbe mu isa mana albarka kuma ya nuna mana cewa duk wata baraka ga duk wani al'amari wanda ya shafi karamar hukumar taroni babu shi yanzu mu haɗa kai mu gudu tare mu tsira tare a ci zaɓe a jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa. yake kenan akwai baraka. Ba mu da wata baraka mu a karamar hukumar taroni amma ai dan adam dama ba su mu bane in ma da akwai ta yanzu tunda an hau gabar da zaɓe za mu shiga kuma Allah da muna sa rai yanzu a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya kowa jam'iyyar APC ake afuwajan afuwajan. Idan kai maganar ƙasa wala Allah mai sauraro zai iya tana shekaru takwas da apc ta tana gudanar da gwamnati a shekaru takwas babu abin da za mu ce sai san barka domin ita a rayuwar nan ta duniya ana ganin rayuwar ta yi tsada ga misali an samu harhawar farashi ga tashin goron zabi da dala da suman fetur da sauransu an na faɗa maka wannan harka ce ta duniya tun da nake zuwa saudiya a shekaru 20 zuwa sha bakwai baya ban taba jin da ruwan lemo i canja min daga riyal ɗaya i zama riyal biyu zuwa fan ɗaya ba amma wannan karin kowa ya sani inflation ne na duniya duk inda ka je wuraren da suka shafi america da saudiya Najeriya da ko ina zaka samu wannan inflation na abu ba iya Najeriya bane saboda haka mu ba abin da zamu ce sai godiya harkar tsaro an samu harkar economy harkar wannan inflation harka ce ta duniya yanzu kuna ganin misali jam'iyyar taku za ta kai labari a wannan gabar duba da dan takarar jam'iyyar daga sama da ƙasa duk suna magana cewa za su dora ne akan abin da ya faru a baya to ai al'amura ne na alheri wanda za a dora Bola Ahmad Tunubun Allah ya taimake mu zai yi al'amura wanda suka shafi abin da ya a kasashen su na Yarabawa za ga ya haɗe daga state zuwa state interstate ya kawo al'amura na alheri in ka je zaka gani a nan jihar Kano dan takarar gwamna abin da ya ce shine zai dora akan abin da gwamna Ganduje ya tsaya kuma ana zargin wannan gwamnatin da wasu abubuwa da dama babu abin da ake zargin ta sai alheri da yanke da ake zargi ga misali yo wani yanke ban da yanka alheri ai da muna baki mugunta da Nasir Yusuf Gawuna shine wake dan wuri ba shi da mugunta yayi al'amura a Nasarawa tun yana ciyaman ya zo a kwamishina kwamanda yayi mun gani Hafiz Kawo a Tarauni sun yi Abubakar Zakari fiye uwa uba abin da ya a Tarauni wajen mutum 500 yake biya albashi saboda haka APC musamman ga AA Zaura. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na kungiyar ƙungiyar na Galo kenan a karamar hukumar Taroni, Honorable Salisu Ibrahim Kafarma. Har yanzu dai muna jam'iyyar APC sai dai a wannan gaba mun samu bakuncin Auwalu Bala Makurar ne na jam'iyyar ta APC wanda ya shigo yana yaba Honorable Hassan Garban Kauye Farawa. Bisa kokarin sa na yin ayyuka a ƙaramar hukumar Takun Botso. Mai girma tanka Honorable Hassan Garban ƙauye Farawa yake a ƙaramar hukumar Kumbotso ya kamata dukkanin ciyamomi su yi koyi da shi domin yanda ya tsaya ita wajen wajen haɗa kan karamar hukumar kumbotso mai girma gwamna mai girma hassan garban ƙauye farawa ya haɗa mata da matasa na karamar hukumar kumbotso kuma ga shiga ɗan uwansa ɗan takarar majalisar jiha sagir abdulkadir shekara an je an zauna an yi magana an yi maganar yadda za a ci zaɓe to karamar hukumar kumbotso ta tanka ce kuma tanka ya ce 2023 in allah ya yarda karamar hukumar kumbotso za ta zo za a cinye dukkanin zaɓuɓɓuka duba da yadda ya tsaya ike yin hidima duba da yanda ike shiga loko da sako na kwamiti da ya kafa ya ce a je a zakulo yan jam'iyya da wanda aka batawa da wanda aka san ma baya yi a dawo da shi kan tsari a ci zaɓe to wannan shi kadimul islamu yake so wannan shi mai girma dan takarar gwamna mataimakin gwamna dr nasiru yusuf gawuna yake so wannan shi komanda murtala silan garo yake so kuma ya haɗu da yan amana yan halak malak irin su sakataren lokal gaman yaya bala talawa irin su shi chief of staff kamalu nasir yaya irin su matashi bello hassan gaida bello hassan lasan ya ce tanka ya ce a shiga loko da sako a zakulo yan jam'iyya to Bello lasan ya ce ya faɗaura ɗamara damara duk inda yan jam'iyya suke za a zakulo a fito da su dan nasarar mu ta 2020 ina batun gida gida da aka ce akwai gidan dan majalisar tarayya akwai gidan shugaban karamar hukuma to shi mai girma tanka karamar hukuma kumbotsa baya rigima da kowa ya yi da jam'iyyar APC ake amma idan kamar yayi shiru wajen tallata dan takarar majalisar tarayya idan akwai mutumin da ike rigima da tanka karamar hukuma kumbotso tun dare bai masa ba ya kamata ine musulu domin kumbotsa ta tanka ce al'umma kumbotsa sun yadda sun gamsu shi mai hidimta musu ne yanzu mai girma dan takarar majalisa ja sagira abdulkadir fanshekara magana ta riga ta kare lokaci awai ake jira an ji tanka tanka ya ce zai daura damara kuma duk gudunmuwar da zai bayar zai bayar kuma ga jajirtattu irin alhaji nura yusuf mai bulo sun iya majalisar jiha kawai banda ragowar kujeru da'in abin da nake son na gaya maka ni na gaya ma tanka a kumbotsa tasa ce baya rigima da kuwa kuma ya ce shi apc zai amma idan akwai mutumin da ike rigima da san rigima da shi to fa shi goshin jirgi ne haka Hassan Bello Gaida ya ce mu ga yawa yan kumbo tsatanka ya ce a tsaye yake wajen hidimta musu da zaben 2023 Allah ya yarda 2023 za a samu nasara awwalu bala makwarari kenan na jam'iyyar apc har yanzu dai muna karamar hukumar takun botso sai dai a wannan gaba muna jam'iyyar nan ce ta dan mukulli inda muka jiyo honorable khalid muhammad shatima dan takarar majalisar tarayya ya kai wata ziyarar ganawa a yankin sheka har ma yayin wannan ziyara muka ji daya daga cikin mahalarta taron wato binta garba shugabar mata ta wannan jam'iyya na jawabi Allah ka ba mu nasara Allah ka sa yana da wannan sa'a da za mu kawo wannan jam'iyya saboda mun san za mu tallafa wa mata. Kali Shatima mutum ne na jama'a ina tattara wannan taro na fara sanarwa Kali Shatima zai zo suka ce taron nan ma nasu ne saboda mutum ne mai jama'a mai sanya kyautata wa al'umma mai tausayin talakawa da sun yi suna tunani suna su shatima ne sai suka fuffuto ga su nan duk taron nan nasu ne don haka Allah ya bamu nasarar wannan jam'iyya ta mu ta PRP kammala jawabin shugaban mata binta garba ke da wuya muka je honorable khalid muhammad shatima na nasa jawabin kun dade kuna ta jira kuma aka gaya mun aka ce an ce fa kun ce khalid ne ko ba wani mutum ɗaya da zai bar nan sai khalid ya zo ina muku godiya da wannan kuma ina ba ku haƙuri har na zo domin ku ji ni ku gani kuma ku saurari ɗan takaitaccen bayanan da zan muku sheka a lafiya khalid ba bako ba ne khalid ɗa ne khalid ƙani ne khalid jika ne saboda haka ɗan gida ne ni ɗan nan naku da kuke ta yi wa addu'a ya albarka a gidan rediyo ya zo ya samu wayewa ya samu gogewa ya samu ilimi na tafikar da harkar gwamnati da harkokin jama'a don haka ya zo ya je majalisar nan ta abuja wasu kullum kuke zaɓe amma ba kwa ganin komai a ƙasa idan zaɓe ya zo a yi filashin nakan musu adalci in ce mutum ya yi shekaru kan kujera ba a cewa bai yi komai ba sai dai a ce bai yi abin da ake tsammani ba wani yayana kullum idan ya ganni sai ya ce ɗan gatan mata Randa aka ce Khalid ya zo takara ta majalisar tarayya a PRP a Kumbotso ya ce ayya Khalid ya sha gaban honorable khalid muhammad shatima kenan dan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar dan mukulli wato prp wanda kuma da shine shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin ahmad rabi'u jain da kuma abba haruna idris muzammil ibrahim ya sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum